Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'yan kasar burtaniya sun zaɓi ficewa daga kungiyar tarayyar turai a wata ƙuri'ar raba gardamar da aka kusa yin kunnen doki a ranar alhamis matakin da wasu shugabannin ƙasashen turai ke ganin wani babban kuskure ne mun yi baƙin ciki da shawarar da mutanen burtaniya suka yanke a cewar shugabar jamus angela merkel wadda ta ƙara da cewa la wannan wani babban cikas ne ga turai da kuma batun haɗin kan nahiyar Merkel ta ƙara da cewa za ta tattauna da shugabannin Faransa da Italiya da shugaban Majalisar Nahiyar Turai Donald Tusk a birnin Berlin ranar Litini. Haka zalika sati mai zuwa Tusk zai jagoranci babban taron kungiyar tarayyar Turai ba tare da ƙasar Burtaniya ba don tattaunawa kan shawarar ficewa da Burtaniya ta yanke. Firaministan Burtaniya David Cameron wanda ya yi shela da safiyar jiya juma'a cewa zai yi murabus wani lokaci a wannan shekarar zai halarci kwanaki biyu na farko na wannan taron ne kawai wanda za a fara ranar talata tun da farko ranar juma'ar tux ya ce burtaniya ta tafka kuskuren da za wato kuskure da ta zaɓi ficewa daga turai wadda ita ce ke kunshe da kasuwa mafi girma a duniya wannan zai haddasa matsaloli a cewarsa ya ƙara da cewa kuma ba na jin sauran ƙasashe za su bu sahu irin wannan sakatare janar na neto jin stoltenberg kuma yawa cewa burtaniya za ta ci gaba da zama ƙarfar aminiyar neto kuma za ta ci gaba da yin jagoranci a wannan ƙawancen wanda ya ce ya himmantu ga haɗa kai da tarayyar turai shugaban faransa francois hollande ya ce ya yi matukar bakin cikin wannan shawarar da burtaniya ta yanke to amma wannan zaɓinta ne kuma dole a mutunta hakan Ƙasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai a cewar ƙwararru, to amma zai yi wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan gabashin afirka yankin da har yanzu ke da babbar alaka da burtaniya zai ji raɗaɗin wannan ficewa sosai a cewar alikan sachu wani ƙwararre a fannin cinikayya kuma mai kamfanin nan mai suna rich management da ke nairobi ƙasar kenya burtaniya na ɗaya daga cikin ƙasashen waje da suka fi saka jari a kenya a cewar gwamnatin Murtaniya cinikaryar ta da Kenya ta kai dala biliyan bakwai wato ɗaya da ɗigo bakwai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta kaddamar da harin jiragen samanta na farko kan 'yan Taliban a Afghanistan. tun bayan da shugaba barack obama ya faɗaɗa hurumin kai harin da sojojin amurka za su iya yi kan 'yan bindigar jiya jama'a sakataren yaɗa labaran herkwatar tsaron amurka ta pentagon peter cook ya tabbatar cewa an kai hari a sashin kudu na afghanistan ƙarƙashin wannan sabon hurumin ya ce hare-haren sun dira kan inda aka auna to amma bai yi ƙarin bayani ba a farkon wannan watan ne obama ya kara hurumin sojojin amurka a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita don ƙara zafafa har hare kan taliban matuƙar hare-haren za su taimaka a yaƙin da ake yi a afghanistan a baya an baiwa kwamandojin amurka ikon kai harin jiragen sama ne kawai don kare sojojin amurka da ke ƙasa da kuma kare sojojin afghanistan muddin suka fuskanci barazana sosai daga taliban to amma sannan kuma muddin suna so ne su farauto isis ko gyauran alka'ida sakataren tsaron amurka ash ya gaya ma mahalarta wani babban taro kan tsaro mai suna defense one tech da aka yi ran goma ga watan yuni cewa wannan faɗaɗɗen hurumin zai sa sojojin su yi amfani da ƙarfinsu yadda ya kamata jiya juma'a Paparoma francis ya sake allah wadai da kashe-kashen armenia wanda 'yan turkiya suka yi a lokacin yakin duniya na ɗaya ƙarƙashin shugabansu na wancan lokacin usman da cewa kisan ƙare dangi ne yayin da yake ganawa da shugaban armenia sach sergins irin kalamin da ya harzika turkiya bara Paparoma francis wanda ke ziyara a ƙasar ta tsawon kwanaki uku ya yi amfani da kalamin armeniyanci na mirs yergin mai nufin babbar mugunta sannan ya ƙara kalmar kisan kare dangi a rubutaccen jawabinsa kan abin da ya kira na farko a jerin munanan bala'o'in da suka faru a karnin da ya gabata Roman ya gabatar da babban jawabinsa ne a fadar shugaban ƙasa da ke Yerevan a bainar wasu manyan jami'an ƙasar ta Armenia da wasu kuma jami'an diflomasiyya da sauran jama'a bayan da ya halarci babbar majami'ar Armenia da ke Etmedzin inda ya yi kira ga dukkanin Kirista da su haɗa kai wajen ganin ba a yi amfani da addini don cimma wani buri na daban ba. nan take dai babu wani martani daga turkiya wadda a bara ta gaggauta janye jakadanta daga batukan bayan da paparoma ya yi amfani da kalmar kisan ƙare dangi labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. Ba kalamar so ke da wuyan faɗiwa, hakikar so ke da wuyan rabewa kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudar na gwagwalwa ala harkar so ta kasanu a sannu ala guji an so cira ce tafi ga ala ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa hakikar so ke da wuyar rabewa ba kalmar so ki da wayar fari ba hakikar so ki da wayar nabi ba Allahu ka zan wani gani jina Allahu ka zan wani zaɓi a gona zaben da ka mun sa ubangiji na diyan da ka so bani da za a ɓuso na harkar so sannu a sannu To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan mahimmancin baiwa yara sinadarin vitamin A. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan ƙara wayarwa iyaye mata da likitoci suka yi hoɓɓasa a maraɗin jamhuriyar Nijar domin amsa wa ƙananan yara dukkanin rigakafi da ya kamata kowane yaro ya samu saboda inganta rayuwarsu. Rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan shirin da hukumomin ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Bauchi ke yi wajen ƙoƙarin tallafawa masu fama da cutar hawan jini. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne a kan rana ta musamman da ta gabata da aka keɓe domin ƙara ƙaimi da faɗakarwa wajen yaƙi da cutar sankaran jini wato sickle cell anemia a turance. Baya ga waɗannan rahotannin daga bisani kuma za mu kawo maku shirin in kunne yaji a inda za ku ji wata ƙwararriyar likitan yara da jan kunne game da yadda za a iya kaucewa haihuwar yara masu ɗauke da cutar sankaran jini wato sickle cell anemia. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Ci na makaho baka iya rabewa, mace da ciki Allah ne ke rabewa, sakar zuci Allah ne ke sanewa. halayyar ɗan adam ba a iyawa kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudar na gwagwalwa ala harshen baki da shi ake tsarawa da laɓan nan da su ake harbawa su haɗu su ba da sautukan isarwa da sigar nan gobe suke sauyawa harkar so ta kasannu a sannu ala guji arso ciracin ya tafi An bayyana cewa baiwa ƙananan yara sinadarin vitamin A na da tasiri ƙwarai matuƙa wajen inganta lafiyar yara ƙanana. Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya bayyana irin muhimmancin da sinadarin na vitamin A yake da shi ga yara ƙanana. Wanda hakan ya sa suke raba shi a lokacin da ake gudanar da gangamin rigakafi a faɗin jihar ta Kano. To vitamin A din nan yana da matukar muhimmanci ga su yara saboda garkuwar jiki da kuma ƙara karfin ido. To shi wannan um, vitamin a da muke barwa mun haɗar da shi ko kuma mun ba teams ɗinmu masu zuwa gida-gida ɗin nan wanda saboda mun haɗar da aikin guda biyu zuwa ɗaya mun haɗar da aikin gangamin rigakafin shan inna da kuma wannan mako to saboda haka wannan ta yadda mun haɗar da shi ga mutanen da suke zuwa gida-gida mun ba su kuma su idan ya cancanta a bashi kenan don akwai yaron da bai cancanta a bashi vitamin a ba to yaron da ya cancanta a bashi vitamin a su ma'aikatanmu kuma za su da da iyayen yara cewar su je gurin da ake gabatar da wannan makon a asibiti kenan tunda ba kowane magani muke ba su suna yawo da shi da su gida zuwa gida din ba akwai magungunan da ba za mu ba su ba wanda lallai sai an je gurin da ake gabatar da wannan aikin sannan za a ba mata musamman magungunan da ake ba mata masu ah, masu ciki da kuma allurorin da ake yi wa ƙananan yara wannan lallai sai an je asibitin da ake gabatar da wannan shirin za a bayar da shi su wannan karan gaskiya mun samu fitowa sakamakon haɗa wannan aikin da muka yi da kuma aikin gangamin a um, rigakafi na shan inna to wani irin kira za ka yi ga musamman magidanta a game da wannan aiki da kuke yi wato magidantan kano yanzu ni a gani na abin da nake gani shine sun ma fahimci me ake nufi da irin wannan allura da ake yi ta rigakafin shan inna saboda sun san illar cutar shan inna ga yaro ga su iyaye da kuma ƙasa baki ɗaya to saboda haka yanzu iyaye suna ba mu haɗin kai amma kiran da zan kare shi ne a daɗa ba jami'an lafiya haɗin kai idan sun zo gidaje a ba su haɗin kai aikin nan allah yarda mun kusa gama shi dab muke da gama shi yau muna cikin wata na 22 ko 23 ba tare da samun wannan cuta a kano ba so mun samu gagarumar nasara shi ne kawai muke jira mu ƙarasa a ba mu takarda cewar mun kawar da wannan cuta insha Allah. Dr. Sharif Yahaya Musa babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, Masana harkar kiwon lafiya sun ƙara ƙaimi da bullo da wasu dabaru domin faɗakar da iyaye mata mahimmancin karɓawa yara ƙanana rigakafi, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Likitoci da wata huɓasa ta ilmantar da mata wakilai da suka zaɓa a ungoyi daban-daban inda za su bi gida-gida da zumar wayar da kan takwarorinsu mata amfanin duk wata shashawa da ake iya ma ƙananan yara. haka ya sajin ta bakin malam musa dalla da jami'an waye kai a likita sabon gari ko suna cin karo da matsaloli da uwan ɗaya? matsalar da ake samu su sun ce in sun tansa sun yi gargadi ba daga kowa ke hamzari ba ya aikata abin da suka gargada to haka ne ba nan da nan da kai bayani mutane su karba wani yana iya karba wani bai karba wani yana iya ganewa nan da nan wani bai iya ganewa nan da nan sai da sannu sannu ganewa sai hankali ko bayan haka matan da aka tattara cewa da rele a likita andume suna tabbatar da tasuniya domin cimma burin da ake so na kare lafiyar kananan yara. A to, mu dai muna iyaka bakin kokarin mu game da mata. Muna zuwa mu da su mu ce musu to, ku san kai ɗiyan ku wurin tsaga, ku san kai ɗiyan ku wurin awo, nan ma ciki ce ta ta yi awo, kuma ta ta kokari zuwa gidan likita, kuma in wani abu ya tashi muna zuwa gida gida muna horar da su. Dama muna cikin waye musu da kai akan muhimmancin tsaga, saboda tsaga ga yaro tana da muhimmanci, sannan tana kare shi da cututtuka masu yawa. Dada ko su matan da ake iske a cikin gida ya suke karɓar su waɗannan mata ga abin da wata malamin makaranta ta faɗa da ta buƙaci in sa sunanta. Muna karɓar su cikin murna saboda 'ya'yanmu ne za a ma rigakafin kenan ko ai mun ji daɗi wanda ya kula da kai. To akwai waɗansu likitoci suna masu kokinta waɗansu matan ba zuwa su kai 'ya'yansu a ida musu allura. Gaskiya ya kamata su kai su saboda rigakafi ya yi magani. Malam Musa Ɗanladi jami'in waye kai shi na tunanin abin da shi ke jira ga waɗannan mata sai ba da amsa. Mata yawanci suna kawo yaran su wajen shaushawa sai dai matsalar ida ce Abbas. Ka san ita shaushawa kamar ba don kayi tawarin ba za ka ci haka kare amma muna kira gare su su ida zuwa su ida shaushawa su kai da kai dubu mu aka ba ka da ko ko aka ce ka dawo kamar do yaran har lokacin da da shaushawa su ta kare. Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchin Yakubu kuwa Hukumomi ne suka bullo da shiri na musamman domin tallafawa masu fama da cutar hawan jini. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi Dr. Halima Musa Muƙaddas ta shaidawa manema labarai hakan cikin su kuwa har da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Kwanakin baya na yi bayani akan shirye-shiryen da muka yi da aniyar da muka yi na tabbatar da cewa mun lura da masu cututtuka waɗanda suke dadewa a jikin mutum ba sa warkewa gaba ɗaya kamar su cutan shi hypertension ɗin cutan sickle cell disease na da cutan siga duk da irin waɗannan cututtuka aniyar da muka yi na cewa shine waɗannan cututtuka suna bukatan lura mai inganci eh, na musamman saboda haka ya kamata a samu ƙwararru na waɗannan fannonin cututtukan da za su lura da masu cutan akan haka ne ma an samu an samu ƙwararre a ciwon sikila yanzu haka muna maganan samu ƙwararru a ciwon suga da shi cutan hawan jini din saboda a rinka ganin su a cikin kwanaki na musamman a babban asibiti da muke da shi na specialist duk wani kamfen da za a yi na ma'aikatan kiwon lafiya ko da na matakin farko ne ko bakatma ne ko lura da manyan asibitoci ko ma ina ne in dai ma'aikatan kiwon lafiya ne in za a yi duk wani fita da za a yi na bikin wani rana mukan tabbatar da cewa an ba da daman jama'a su zo a yi gwaje-gwajen jini so that uh, don mu ga waɗanda suke da hawan jini don ita cutan hawan jini ba abin da zaka ji komi a jikinka ba ne zaka iya tafiya da cutan sai in ta fara sa ma mutum illa a cikin jiki tukunna takan kasancewa mutum ya ji wani abu saboda haka ta waɗannan fannonin da za a yi gwaje-gwajen nan ake gano da wanda yake da cutan sannan kuma an kama cutan lokacin da mutum bai ji komi a jikin shi ba ya fi dacewa a bashi magani a lokacin lokacin za a yi dace na cewa jikin eh, cutan ba za ta mishi lahani ba to duwai muna irin wannan sannan muna kira ga jama'a na cewa kiwon lafiya fa su ne za su fara yi wa kansu ba gwamnati ba ba wani ba saboda haka mutum ya kamata yadda yake lura da abincin da zai ci ya san da cewa ya kamata ya ci abinci sau biyu sau uku a rana haka ya san da cewa ya kamata ya rinka gwada jinin shi daga ko ya hau musamman in mutum ya ɗara shekara a talatin a duniya wannan gwajin loto loto zai sa mutum ya san da cewa ko jinin shi na daidai ko baya. Dr. Halima Musa Mukaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya a jiha Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, ranar sha tara ga watan Yuni na kowace shekara. Hukumar Lafiya ta Duniya ta keɓe domin tunawa da masu cutar sankarar jini da kuma ƙara ƙaimi wajen faɗakarwa ta yanda za a kauce wa haihuwar yara masu cutar. Wakiliyarmu na dutsen jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto. Akan ware wannan rana ne domin faɗakar da al'umma illolin wannan cuta wadda ba ɗaukar ta ake ba illa gadar ta ake daga iyaye waɗanda ke ɗauke da ƙwayoyin halittar jini iri ɗaya wato SS ko kuma idan aka yi aure tsakanin ƙwayar halittar jini rukunin AS da SS ɗin nan ma za a iya haihuwar 'ya'ya masu wannan cuta. Amma duk ba za a gane haka ba sai har idan an dangane da asibiti an yi gwajin jini. Dr. Abubakar Habib shugaba ne a sashen kula da cututtukan da suka shafi jini a asibitin Rashid Shakone da ke birnin Dutsen jihar Jigawa. Mafi sauƙi abu da ya kamata a ce an yi dama shi ne a wayar jama'a kai kan cewar kafin a je a yi aure ya zamanto an je asibiti an yi wannan gwaji an gane wani rukuni mutum yake ciki na wannan cuta ta ta sikila dan ka je ko ka je ko ka ga likita asibiti aka yi muku wannan gwaji shi likita zai ba da shawaran cewar to ai shi ga rukunin da kowa yake ciki idan ya zamanto cewar zai yi cewa a gaba ɗin ku yi aure ba tare da kun samu yara masu kila ba likita zai muku bayani kan cewar za ku iya yin auren ku ba tare da kun samu yara masu kila ba amma idan har sakamakon gwaji ya nuna cewar in kun yi aure za ku iya haifan yara wanda suke da sikila to mu a likitance muna ba da shawaran cewar a yi haƙuri da wannan auren saboda in an yi za a iya samun yara masu sikila kuma samun yaro mai sikila gaskiya ba karaman tashin hankali ba ne ga iyaye kullum kana ganin shi a wahale baya zuwa makaranta kamar yadda sawa'insa suke zuwa makaranta su wuce shi a karatu shi kuma yana baya to wannan duk abubuwa ne wanda su iyayen suka samu kansa a ciki hankalinsu gaskiya yana tashi sosai ya kamata ma a ce akwai wata doka wanda zai sa a ce tun mutum yana makaranta misali a ce ko makarantar firamare ko makarantar secondary school za a iya gwada shi a tabbatar cewar ga wannan rukuni yake da ciki na, wannan ciwon sikila so da mutum ya sani tun kafin ya girma. Shi ma shugaban kungiyar na masu fama da cutar ta sikila Kwamarat Abubakar Abdullahi ya yi jan hankali ga masu fama da wannan larura. Tabbas wannan cuta ce wacce kai yadda kake jin jikinka gaskiya ba ka so a ce ɗanka ko ƙaninka kowa yana da wannan larura ba musamman yadda kake jin wahala. Duk wanda ka tambaya shi me ƙalubalensa sa yana da sikila zai ce ma ko harka ta ilimi ko tuwa kullum kai ne a baya kullum kai ne a baya kana cikin wahala saboda kullum ana tausaya ma in ma ka sami kula kenan wanda ba samu masu kula ba kamar ƙauyuka nake dawa abin abin tausayi ne musamman in kika gansu wasu tana shafa musu ɓari ɗaya wasu kwakwalwa wasu ma ido wace shawara za ka ba wa sauran 'yan uwanka masu fama da wannan larura banda irin shawarwarin da likitoci suke ba su babban abin da zan ƙara gaya wa 'yan uwana masu lalura shine mu yi haƙuri mu san ibadar Allah ne kawai ka riga wani abu yana gagara ka kowaye kana a ciwon da Allah ya ɗora ma sannan kuma kullum ina godiya ga iyayenmu uwa da take da ɗa mai sikila gaskiya abin ka tausaya mata ne kuma kai mata godiya ta musamman al'umma mu ma duk wanda ya san ya san wani abu akan sikila to ya kamata shi ma ya dinga faɗawa. Taken ranar dai ta bana shine muhimmancin gwajin jini kafin a yi aure. alimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Yanzu kuwa sai in kunne ya ji Hausawa suka ce gangan jiki ta tsira. Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi kwararren likitan yara ne da ke asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A wani gangami da ya gudana a garin Funtuwa domin ranar da aka keɓe don tunawa da kuma faɗakarwa game da cutar sankarar jini ta bayyana matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa haihuwar yara masu dauke da cutar sankaran jini. A takaice ita cuta ce wadda ake gadanta ne abun muhimmanci da ya kamata a kula da shi. Ana gadanta daga iyaye duka eh, daga uba da kuma uwa. To ba wai ciwo ne wanda uba ne kaɗai yake bada shi ba ko uwa take bada shi ba wanda yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu idan aka kawo yaro yana da ciwon wannan ciwon sikila yakan shafi jini ne sai ka ga yaro ya zo da kumburin kafafuwa hannuwa idanuwa su canza launi jiki ba jini kuma yana shafuwar gaɓoɓi yana yi musu illa kwarai da gaske ana gadanta idan shi daga wurin uwa da uba duka idan uwa tana da gurbataccen shi wannan hemoglobin na sikla shi ma uba yana da shi to shi ne za ka ga in suka zo suka yi aure za su haifi ɗa wanda yake da cutar sikla to masu kariyas su ne waɗanda suke ɗauke da ɓangalen ɓan na wannan cuta ta sikila su ba su nuna alamomin cuta ba kasafai suka nuna alamomin cuta ba amma idan suka je suka aure suka aure wanda kuma yake da bangaren cutar nan to su ma sai su zo safe sikila eh, gadon shi ake yi eh, gaskiya magani har iya tsawon rayuwa in an same shi ah, magani takamaimai shine waɗanda aka yi masu da shan jini to waɗannan kuma kaga abu ne mai tsada kuma ba yawancin mutane za su iya yin amfani da shi ba to amma akwai magani wanda yake kusa da haka din wanda yake dakushe kaifin ciwon wanda ake kira hydroxyuria wannan magani ne wanda a kasashen turawa amerika da ingila sun fi shekara 20 ana ta bincike akan wannan magani kuma yanzu an tabbatar maganin yana da fa'ida kwarai kwarai kwarai da gaske domin yakan um, rage kaifin ciwon nasu yakan rage bukatuwarsu ta jini yakan rage musu matsalolin da suke samu da ya shafi kwakwalwa da ya shafi huhu kuma so magani ne wanda yake yake da muhimmanci a yanzu kam a Najeriya ana samun shi shi hydroxyurea kuma cikin ikon Allah an samu kamfani Bonds Pharmaceutical wanda nasu yana da matukar arha a ƙasa da dubu biyu yaro zai iya samun hydroxyurea na wata ɗaya akasin da wajen shekara goma da suka wuce da aka fara kawo hydroxyurea za ka ga mutum zai kashe wajen dubu talatin kafin ya samu wannan magani na wata ɗaya so an samu ci gaba ta wannan fanni shawara ita ce kowa ya tabbatar ya yi gwaji ya san meye ainihin yanayin jini shi shi aa yake ko ss yake ko ko as yake wannan shine abu na farko so community diagnosis yana da muhimmanci yana da ah, muhimmanci kwarai da gaske tunda in an san cewa wannan as ne in aka zo wurin aure sai a yi taka tsantsan kada a bi son zuciya in aka bi son zuciya to za a samu abin da ba a so to amma ba wai lalai ne a ce dole ba za ku yi aure ba in ma kun yi auren ku sani cewa akwai yiwuwar a haifi masu ciwon sikila ɗin duk da cewa yanzu ah, kulawar da ake ba masu ciwon sikila ta karu a bisa abin da ake samu aka samu a baya eh, to amma in dai za a kauce ma cutar gaba ɗaya sai dai an san genotype as ne to sai a kauce ma aure gaba ɗaya Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi kenan kwararren likitan yara a asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da faɗakarwa game da yadda za a iya kaucewa haihuwar yara masu ɗauke da cutar sankaran jini wato sickle cell anemia a turance. Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana da bayanan da likita ta yi. Mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a takaice 'yan kasar burtaniya sun zaɓi ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai a wata ƙuri'ar raba gardamar da aka kusa yin kunnen doki ranar alhamis matakin da wasu shugabannin ƙasashen turai ke ganin wani babban kuskure ne Ƙasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai a cewar ƙwararru. To amma zai yi wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan amurka ta ƙaddamar da jerin wato hare-haren jiragen sama na farko kan 'yan taliban afghanistan tun bayan da shugaba barack obama ya faɗaɗa hurumin kai hari na sojojin amurka da za su yi a kan 'yan bindigar jiya juma'a paparoma francis ya sake in allah wadai da kashe-kashen armeniyawa da 'yan turkiya suka yi a lokacin yakin duniya na ɗaya ƙarƙashin shugabansu na wancan lokacin usman da cewa kisan kare dangi ne yayin da yake ganawa da shugaban armenia sach sagin irin kalamin da ya harzuka turkiya bara gwamnan west virginia ira tumbling ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 43 bayan da ambaliyar ruwa mafi muni da wannan jiha ta taɓa gani cikin shekaru 100 ta kai ga hallaka mutane 20